jama'a assalamu alaikum a yau bidiyon da zo da shi zan nuna muku yadda za ku canja storage ɗinku na zenda daga kan waya internet storage kenan zuwa memory card so da dama za ka ga kana da space a memory card ɗinka kuma kan wayarka ya cika amma in an turo maka abu baya hawa kan memory ka sai dai ya hau kan internet storage still to wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku canja wannan location ɗin ya bar ya bar kan internet storage ya koma kan memory card so ku yi subscribing channel dina sannan ku taɓa alamar karawa domin kada bidiyo na masu amfani irin waɗannan su wuce ku abin da ake shi ne farko za mu shiga cikin zanda abin da ya sa na zaɓi zan yi da zanda saboda yawanci an fituro mana abu ta zanda ina fata kun gani. so kuma mutane suna yawan samun matsala suna so su canza location din gashi ba san yadda za su yi so ka shiga cikin zanda daga can sama hannun hagu ga alamun icon na zanda ka taɓa wajen so ga setting nan na biyu ka shiga setin. farko ga download location ka shiga wajen so idan kuka duba za ku ga akan waya yake phone storage ƙasa sd card so duk wani abu in aka turo min a haka zai zo kan waya ta ne ina fata kun gane sai ka zaɓe sd card shine zai koma kan memory card so za ka taɓa sd card so matsalar da mutane suke samu shine in ka taba SD card ba kai tsaye zai setu ba zai kai ka wani waje ne daban to daga ƙasa za ku ga akwai select folder akwai kuma cancel ga instruction da suka nuna mana yadda za ka bi ka zaɓi memory card ɗinka sun ce follow the steps below to show your SD card and select or create a directory on it ka bi wannan step ɗin guda hudu da suka nuna domin ka zaɓi sd card ɗinka wato memory card step na farko gashi za ka taɓa ɗigo-ɗigo guda uku na hannun dama a fejin da zan je na gaba step na biyu ka zaɓi sd card show sd card step na uku kuma ka taɓa kan sd card ɗin step na hudu kuma ka yi select sd card su zan yi su yanzu gaba ɗaya select folder step na farko daga sama ka taɓa ɗigo-ɗigon nan guda uku na hannun dama step na biyu ka taɓa show storage device step na uku ga layi-layi hannun hagu ka taɓa wajen za ka ga sd card sandisk sd card ka taɓa wajen ina fata kun gane sai step na ƙarshe select shine select folder so idan ka yi wannan storage ɗin zai canza ya koma kan sd card sai abu na ƙarshe sai ka taɓa ok so yanzu storage ɗin da in za a turo min abu yanzu ya tashi daga kan internal storage ya koma kan memory card idan kana so ka tabbatar shiga wajen download location ɗin ka gani kun gani ya tashi daga kan phone storage ya koma kan sd card to wannan ita ce hanyar da ake bi wajen canja storage daga kan internal storage zuwa kan memory card a zenda saboda mun fi turo abu a zenda shi yasa na faɗa muku na zaɓi na yi wannan ta zanda so ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon idan kana da wata tambaya ko ƙarin bayani za ka yi a comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa na gode sai an jima.